shi'uman jirage daga wata duniyar duba da waɗannan nau'ika da zan lissafo wadda waɗannan shi'uman jirage suke da su sun tabbatar da cewa su ba fasahar wannan duniyar ba ce domin akwai mabambanciyar tazara tsakanin fasahar jiragenmu da su ganin shi'uman jirage ba wani sabon al'amari ba ne domin sun juma suna kawo wa duniyar mu ziyara tun shekaru dubunnai da suka shuɗe duba da hujjar ɗaruruwan zanunnukan da magabatanmu suka bari na irin waɗannan jirage. Shu'uman jirage wadda aka fi sani da UFO ko kuma UAP sun kasance ababen al'ajabi a sabuwar duniya domin alakanta fasahar zamani da muke takama da ita da kuma yadda fasahar shu'uman jirage take akwai mabambancin mabayyanin fifiko da ya bar mutanen zamani da su sarƙeya babu shakka zamani yana kan tashen fasaharsa amma taya aka yi shu'uman jirage suka kere masa haka bari mu duba mu ga waɗannan nau'ika da shi'umin jirgi yake da shi wadda jiragenmu ba su da su. Nau'i na ɗaya shi'umin jirgi ba shi da fuffuke ko kuma farfela kamar yadda muka sani cewa dole jirgi ya mallaki alal aƙalla ɗaya daga ciki. Kwata-kwata baya ƙara ko kaɗan ta yadda zai iya zuwa kan gidanka ya tsaya cak ba tare da ka sani ba. yakan iya bacewa a sararin samaniya kafin kifta ido saboda tsananin gudunsa kuma yakan iya ƙara gudu daidai yadda yake so kafin ka ce kwabo yakan iya tsayawa a sama cak ba tare da yana tafiya ko motsi ba iya haka ya isa ya rikita tunanin manazartan duniyarmu duk da gudun walƙiyar da yake da shi yakan iya zilliya sannan burki ko in ce tsayawa cak ba wani aiki ba ne shi sa wasu suke cewa yana ɓacewa domin rashin ganin lokacin da yake tafiya in zai tashi daga ƙasa yana tashi ne kamar fitar kibiya daga cikin baka ba tare da ya yi gudu a ƙasa kamar yadda jirage masu fuffuke suke ba kuma baya tashi a hankali kamar yadda jirage masu saukar ungulu suke fasalin ƙirar su ko kusa bai yi kama da fasalin ƙirar jiragen wannan duniyar ba domin mafi yawansu sun fi yin fasalin da'ira wadda suke kama da fasalin farantin da ake ɗora kofin shayi wasunsu kuma suna da fasalin murabbi'i wasu kuma fasalin alwatika ne da su da sauran fasalluka masu sauƙi saɓanin jiragenmu su ba su da fanti a jikinsu kamar yadda muke wa jiragenmu kusan dukkaninsu kalar silba gwal ko kalar bakin karfe ce da su yakan iya yin saman da ya wuce ka'ida ko kuma ya yi ƙasan da ya wuce ka'idar jiragen duniyar duk jiragen da muke kerawa a duniyarmu har da jiragen sama jannati ba mu da jirgi mai kaso ɗaya cikin goma na gudun da shi'umin jirage suke da shi don sun kasance suna gudun walƙiya ne a mafi yawancin lokaci ba ka iya ganin tafiyar shu'umin jirgi sai dai kawai ka gan shi a nan sai kuma ka gan shi a can mutane da yawa suna zargin yana da fasahar bacewa shi ya sa hakan ke faruwa yakan iya yawo a cikin iska ko kuma a cikin ruwa wadda yakan iya gudu da ya kai not saba'in a ƙarƙashin ruwa a mafi yawancin lokuta mutane suna shelanta ganin wasu halittu a cikin shi'uman jirage kuma ya tabbata cewa ba mutanen duniyar mu bane face halittu daga wata duniyar wadda babu shakka sun fi mu shahara ta fannin ilimin kimiyya da fasaha nesa ba kusa ba shi'uman jirage suna da fitilu masu walƙiya a lokutan da suka so sannan da wannan fitilun suke iya gusarwa mutane tunani a lokacin da suka so su farauce su kusantar shi uman jirage kan sa gashin kan mutum ya koma fari sannan na'urori irin su wayar hannu motoci masu aiki da lantarki da sauransu waɗanda ke inda shu'uman jirage suke ba sa iya aiki yadda ya kamata ko ma su ki aiki kwata-kwata amma dai tabbas su waɗannan halittu ma'abota shu'uman jirage ba su da haɗari sosai domin akwai tabbacin gudunmawoyi da suka ba wa ɗan adam a lokutan da muka fafo bala'in da ya fi ƙarfinmu kamar lokacin da bala'in watan afrilu na shekarar 1986 a tashar makamashin lantarki ta chanobela a ƙasar ukraine ya afku bala'in da ya so ya yi sanadiyar miliyoyin rayuka allah ya kawo sauƙi ta sanadiyar kawo ɗaukin gaggawa daga masu shi'uman jirage Kazalika a ranar Laraba 28 ga watan Afrilu a shekarar 2010 mutane da yawa sun ga shi'uman jirage suna shawagi a tashar makamashin lantarki na Limerick da ke Pennsylvania kasar Amurka. Injiniyoyi da masu gadin da ke kula da gun suna zargin masu shi'uman jirage da hannu wajen kashewa makamashi a daidai lokacin da babbar matsala irin wacce ta faru a Chernobyl ke kokarin afkuwa. sannan kuma da wuya ka ji labarin inda masu shi'uman jirage suka farauci mutum kuma suka cutar da shi sosai sai dai sukan iya yi wa mutum shukar 'yan mutsi-mutsin na'urori a jikinsa kuma ka rasa ta yadda aka yi aka saka na'urorin domin rashin tabo ko wata alama da za ta nuna yadda aka yi aka sasu, a wasu lokutan kuma sukan auna wasu ɓangarorin halitta a jikin mutum sannan su dawo da shi inda suka ɗauke shi manya-manyan ƙasashe da suka shahara a duniya irinsu amurka sun jima suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin sun kwaikwai irin fasahar shi uman jirage amma dai har izuwa yanzu abin ya ci tura domin babu wani ci gaba da wata ƙasa ta bayyana a game da cimma nasarar samar da irin waɗannan fasahar kamar yadda ni da ku muke mamakin irin wannan jirage haka sauran manya-manyan injiniyoyi a duniya su ma suke mamaki wasu na ganin masu shi'uman jirage suna zuwa ne daga wasu duniyoyin wasu kuma sun ce ai daga kan watan duniyar mu suke zuwa wasu kuma suna cewa mutanen duniyar karkashin ƙasa ne da masu cewa kuma ai sansaninsu yana cikin teku irin su surkukin bamuda wasu ma cewa suke ai daga shekarun gaba suke zuwa ko ma dai daga ina suke zuwa to suna dabaibaye da ababen al'ajabi A ci gaban wannan bidiyon za mu ji sauran manubar da shi'uman jirage suke, mu kuma ji yadda suke ɗaukar mutane da yadda suke gogewa mutane tunanin abin da suka gani lokacin da aka farauce su. Mu ji yadda manya-manyan ƙasashen duniya suke fafutuka wajen ganin sun gano abin da ke faruwa na game da ma'abota shi'uman jirage.